والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaidawa babu abin bautata bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lalle shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka da tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokinsa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku ba ce kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halice ku daga rai ɗaya ya halice mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi ku ji tsoron yanke zumunci Lallai Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani kuke yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah ya sanya mu daga ciki hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya yaye ma mummuni damuwa daga cikin damuwa ta duniya Allah ta'ala zai yaye masa damuwa daga cikin damuwa ta ranar lahira duk wanda ya sassauta ma wanda ke cikin tsanani Allah ta'ala zai sassauta masa a duniya da lahira duk wanda ya sitirce musulmi ya rufa masa asiri Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira Allah ta'ala yana taimakon bawa matuƙar bawa yana taimakon ɗan uwansa duk wanda ya bi wani tafarki da yake neman ilimi a cikinsa Allah zai sassauta masa tafarkin da zai kai shi aljanna wasu mutane ba za su tattaru a ɗaki cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna mudarasa tsakaninsu ce sai nutsuwa ta sauka gare su rahamar Allah ta lullube su mala'ikun Allah sun kewaye su Allah ta'ala zai dinga ambatansu a cikin manyan bayi da ke gurinsa don mutumin da ayyukansa suka mai da shi baya dangantakarsa ba za ta taba iya tura shi gaba ba wannan hadisi imamu muslim ne ya fitar a sahihinsa daga ruwayar amash suleiman ibn maharan daga abi salih ibn zakawan daga abu huraira Allah ya kara musu yadda a wata ruwaya ma ashabul amash sun zo da ƙarin duk wanda ya taimaka ma musulmi wurin warware cinikin da musulmi yake buƙatar a warware shi ma ranar lahira sai Allah ya kawar da kurakuransa a ruwayar sahihaini daga abdullahi dan umar annabi rahama yana cewa musulmi na kwarai shi dan uwa ga ɗan'uwansa uwansa musulmi ba zai zalunce shi ba ba zai sallama shi ya mika shi ga masu cutar da shi ba wanda ya kasance ko da yaushe yana biyan bukatar ɗan'uwansa uwansa musulmi shi ma Allah zai kasance wurin biya masa tasa buƙatar. wanda ya yaye mummuni damuwa Allah zai yaye masa damuwa daga damuwar ranar lahira wanda ya rufa ma musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri a ranar lahira Imam Ahmad ya rawaito daga hadisin Salama ibn Makhlad shi ma yana cewa wanda ya sitirce musulmi Allah zai sitirce shi duniya da lahira wanda ya tseratar da mutumin da ke cikin tashin hankali Allah ta'ala zai kwance shi daga damuwa daga cikin damuwa ta lahira wanda ya kasance ko da yaushe yana biyan bukatun ɗan uwansa musulmi Allah ta'ala zai kasance wurin biya masa tasa bukatar ya bayin Allah wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai girman gaske kuma yana tabbatar da wata ƙa'ida da Allah ya kafa ta ya tabbatar da ita ita ce annal jaza'a min jinsil amal ma'ana ɗan adam yana samun sakamako ne na jinsin abin da ya aikata idan ka aikata mai kyau ka ga sakamako mai kyau in ka aikata mummuna ka ga abin da baka so saboda ana sakanta wa mutum ne da jinsin abin da ya aikata nassoshi na alkur'ani da sunna sun zo da yawa cikin alkur'ani da sunna don tabbatar da haka Allah yana cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da makoma mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada har ma ƙari shine za a ba su dama daga fuskar Allah subhanahu wata'ala kaga shi da suka kyautata aiki sai aka sakanta musu da jinsin abin da suka yi aka ba su kyautatacce ko sakamako mafi kyawu ita ce aljanna da kuma ganin fuskar Allah subhanahu wata'ala a wani wurin Allah na cewa walillahi Mafi fi samawati wa ma dukkanin abin da ke samai da kasai na Allah ne Mallakasta ce li yajzi a asa'u bima amilu Allah yana sakanta ma waɗanda suka muna na aiki da irin abin da suka aikata kaga mummuna wa yajzi alladina ahsanu bil husna kuma Allah yana saka ma waɗanda suka kyautata aiki da sakamako mafi kyawu ita ce aljanna a wani wurin Allah na cewa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan ba komai ne ba sakamakon kyakkyawa sai kyakkyawa kwatankwacin abinda mutum ya aikata a wani wurin Allah na cewa wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna ne kwatankwaci haka manzon Allah ya tabbatar da wannan ka'ida cewa aljaza'u min jinsil amal inda yake cewa Inna innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama Allah yana jin kan masu jin kai ne daga cikin bayinsa tunda suka ji kai su ma sai aka ji kansu yace man la yarham la yurham duk wanda baya jin kan bayin Allah shi ma Allah ba zai taba jin kansa ba yace inna Allah yu'adhib alladhina yu'adhibuna an-nasa fid dunya Allah ta'ala yana azabtar da waɗanda suke azabtar da bayan Allah bayansa a wannan gida na duniya waɗanda suke azabtar da mutane a duniya su ma sai Allah ya azabtar da su saboda aljaza'u min jinsil amal wannan yana nuna yi ƙoƙari ka tsinci kanka a guraren masu kyautatawa don ka samu sakamako na kyautatawa kada ka yi kokarin samun kanka a gurin musgunawa da munanawa da kuma wato cutarwa domin za ka samu sakamako na daidai abin da ka aikata sa'an nan wannan damuwa da manzala yake faɗa abin da ake ce shine shi ne tsanani mai girma wanda take afka ma ɗan adam ta sanya shi damuwa kuma ya yi masa ɗinnan shi ne ya bujiro masa da abin da zai kawo masa sauƙi ko ma ya yi ƙoƙarin gusar masa da wannan abun baki daya idan ya gusar masa da wannan ya kawo masa da damuwarsa da bacin ransa shi ma sai Allah ya kawo masa da damuwa daga cikin damuwa ta ranar lahira anan yace damuwa daga cikin damuwa ta lahira bai ce za a yaye masa damuwa ta duniya da lahira ba kamar yadda aka faɗa a wurin sassautawa da wurin rufa asiri malaman suka ce dalili saboda shi wannan damuwa wanda shi ne tsanani da damuwa mai girma ba kowa ne a duniya ba yake cikin damuwa ba wani duk tsananin da ake ciki duk damuwar da ake ciki bai ma san annabi ba shi sanya aka ce masa to shi za a yi masa kuma alaira la'ira saɓanin shiga cikin tashin hankali wurin neman a rufa ma mutum asiri wanda wannan kusan kowa yana buƙatar rufin asiri duniya da lahira wasu malaman na cewa saboda damuwa ta duniya idan ka kwatanta ta izuwa ga damuwa ta lahira damuwar duniya ba komai ba ce, akan damuwar lahira saboda lahira akwai tashin hankali Allah yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lallai wannan girgiza ta ranar lahira abu ne mai girma Allah ce ranar da za ku ganta mai naƙuda za ta wato mai shayarwa za ta manta da ɗan da ta shayar mai ciki za ta haife abinda suke cikinsa abinda ke cikinta za ka ga mutane suna tangaɗi na maye Allah ce ba maye suke na shan ƙwaya ko giya ba a'a azabar Allah ce ce tsanani a wani wurin Allah yana cewa rana ce da mutum zai guje ma dan uwansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa kowanne daga cikin cikinsu sha'aninsa shi ma kaɗai ya ishe shi Allah ya ce yayin da idanuwa suka kakkafe aka shafe wannan haske na wata aka haɗa wata da rana guri guda a lokacin ne dan adam zai dinga cewa ina ne inda zan je in gudu ina zan je in samu mafaka ya zo cikin sahihaini manzala yana cewa za a tashi mutane babu takalmi babu kaya tsirara kuma kowa da lokwasa ba shayi na na aisha ta ce na ce ya manzala maza da mata a guri guda sashen suna kallon sashi manzala ya ce ai al'amarin tsananinsa ya wuce wannan abin da kike tunani ma ya dame su mace sai gurin mutum ba mata mace yake yi ma san wace ce ba saboda tashin hankalin da yake gabansa a wannan rana ta lahira haka nan a wani hadisin annabi yana cewa da ya karanta wannan aya yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin talikai yace mutum zai tsaya a cikin gumansa tun daga ƙasansa wani sai ya kawo masa rabin ƙauri wani sai ya kai har kunnansa ya masa linzami saboda tashin hankali a hadisun manzala ya ce wanda ya sassauta mutumin da ke cikin tsanani wannan yana nuna cewa lallai wato akwai tsanani kenan a gidan lahira kuma Allah ta'ala ya siffanta ranar da cewa rana ce mai tsanani ya ce wa kana yawman kafiri na asira yini ne mai wahala ga kafirai a wani wurin ya ce fa'iza nukera fin duk sanda aka yi busa cikin kaho fadalika yawma idin yawmun asir Allah ce wannan rana rana ce mai wahalar gaske alal kafiri na ga kafirai gairu ya tsir ba mai sauƙi ba ce to sassauta wannan ga mutumin da yake tsanani a duniya ta ɓangaren abin da ya shafi dukiya malamai suka ce da tsayan waɗannan abubuwan ne guda uku ko dai ka tsahirta masa idan kana bin sa bashi zuwa lokacin da zai samu wannan shi ma sassauci ne manzon Allah ya ba da labarin wani bawan Allah da ce ya kasance yana ba wa mutane bashi sai ya ce da yaransa in lokacin biya ya yi. wane ba ya da shi ku daga masa kafa mai yiwa mu ma Allah ta'ala ya daga mana kafa da ya mutu sai Allah ya yafe masa shi sa Allah ya ce wa in kana zuwa usra idan wanda kake bi bashi yana cikin tsanani fa nazaratun ila shara ka dan tsahirta masa zuwa lokacin da Allah zai kore masa ko hali na biyu ka yafe masa wani abu daga cikin abin da kake bin sa ko kuma ka yafe masa gaba ɗaya saboda hadisin da ya zo cikin sahihaini shi ma manzana Allah sallallahu alaihi wasallam bada wani ɗan kasuwa da ya ce da yaransa duk sanda kuka zo gurin mutumin da ba ya da ku ɗaga masa ƙafa. sai Allah yake mu ne muka fi cancanta ne maka wannan da hadisin Abu Yusuf manzana yake cewa duk wanda ya tsa'ir sama mutumin da ke cikin tsanani ko ya yafe masa wani abin da yake binsa Allah zai zaunar da shi a inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ko hali na uku ka bashi wani abu wanda zai fita daga cikin wannan kunci da damuwa da yake ciki ya bayin Allah mu sani cewa wajibin wannan al'umma ne ta zamo tana taimakekeniya a junanta domin a fita daga cikin tashin hankali da ake ciki ba don komai ba saboda wato wannan taimakekeniya tana cikin abinda za ta jawo Allah ta'ala ya taimaki bayansa ya saukar da albarka a rayuwarsu ya ba su zaman lafiya ya amintar da su amma dai sanda ya zamo waɗanda suke da dama ba su taimakon waɗanda suke cikin bala'i ba a damu da marayu ba ba a damu da armala ba mara miji ba ta da yadda za ta miji ya rasu ya bata ba a damu da waɗanda ba su da abin da za su ci ba ba a damu da nakasassu ba ba a damu da buƙatu na wanda bai da shi ba wannan al'umma za ta faɗa jarrabawa Allah zai jarrabe ta saboda al'ummar ba ta samun taimakon wato wanda suke na ƙasa wanda manzala yana cewa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum yace kuna samun nasara ne fa daga Allah Allah na kawo muku dauki ya ba ku nasara ya taimake ku ya azurta ku Allah ce kuna samun wannan ne inji manzan Allah sannan kuna samun arziki ne bai zo a fariko saboda sababin raunanan cikinku mana kuna kula da raunana sai Allah ya kawo muku ɗauki sai ya baku arziki sai ya taimaka muku sai ya shiga cikin lamarinku saboda me yasa kun taimaki waɗanda suke ne raunana daga cikin ashe kenan duk sanda ya zama rauna nan suna cikin tsanani suna cikin wahala ba a kula da su ba ba a taimaka musu ba ba a damu da cikin damuwar da suke ciki ba to kuma Allah ba zai kawo muku dauki ba kuma Allah ba zai taimake ku ba Allah ba zai azurta ku ba sai ya kyale ku cikin jarrabawa ya tada muku hankali ya zama ba yadda za a yi ku iya samun kwanciyar hankalin ballantana ku muri. wannan arzikin da wato kuke takama kuna da shi har kuke rowarsa ga waɗancan bayan Allah waɗanda suke masu rauni shi ya sanya wani cikin sahabbai ya kai ƙarar ɗan uwansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi wannan sahabin Kullum yana zuwa gona yana aiki yana kasuwanci shi kuma wancan yana zuwa gurin manzan Allah yana ɗauko ilimi yana koyan addini yana koyan karatu sai shi wannan ɗan kasuwa sai ya kai ƙarar mai zuwa ɗauko ilimin ya ce ya ƙi komai ya zauna kawai sai karatu baya komai ni na ce ɗaukan nauyinsa ni fa na gaji da ya kawo ƙara gaban manzan Allah ya gama bayani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi shi wannan da ya kawo ƙara yace baka san cewa saboda shi Allah yake azurta ka ba wala allaka turzaqu bi baka san saboda shi Allah ya maka arziki ba baka san abin da kake samun nan dalilin taimakon wannan bawon Allah ne Allah ya baka ba ka dauka wayanka ne ya baka ka dauka iya kasuwancinka ne ya baka ka ɗauka iya juya naira ne ta kawo nerori ya jawo a'a saboda kana taimakon wannan bawan Allah da yake neman sanin addini yake zuwa gurin annabi karatu shi za Allah ta'ala ya azurta ka ashe kenan karka taba tunanin cewa wayanka shi yake baka saboda haka ba za ka taimaki kowa ba wannan mummunan tunani ne hasali ba tunani ne ƙaruniya tunani ne na ƙarunu tunani ne na la'anannan Allah wanda Allah ta'ala ya tsaga ƙasa ya nutsar da shi shi ne yake faɗa ma annabi Musa yana taƙama lokacin da annabi Musa yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah aka ce ka nemi gidan lahira da wannan tarin dukiya da Allah ya maka wala tansa nasibaka minad dunya kar manta da rabanka na duniya wa ahsin ka kyautata ma bayan Allah kama ahsanallahu ilai kama yadda Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard karka ka nemi yin barna ban kasa saboda inna Allah la yuhibbul mufsidin saboda Allah ta'ala baya san mabarnata da qarunu ya tashi mai da jawabi sai yake cewa da annabi Musa da jama'arsa yace inna ma utituhu ala ilmin indi yace kai ka tsaya ka ji wannan dukiyar ta ba fa Allah ne ya bani ba yace iya kasuwanci na ne da ilimi na da sani na da kwarewa ta a akan kasuwa ita ce ta bani wannan dukiyar inna ma utituhu ala ilmin indi mana ilimin da yake da shi ne ya bashi ba Allah ba awalam yaram أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة الله يتوى بي سنشيوا قبان سأل ألك وأن سك فيه كأرفي سك فيه جتار أبن دونيا بسأل ألك أسوأ وما يلقاها إلا الصابرون با قوة تسام وأن مطعيبا وأن سك حقوري سك بأل قارون بيت الدربة bai tuba ba aka rage alaƙomi hifi zinati ya saba kwalliya ya fito yana taƙaba yana alfa'ari cikin mutane ma'ana ya ƙi taimakon addinin Allah ya ƙi taimaka ma bayan Allah kuma ya fito yana alfahari yana taƙama ga annabi Musa da sauran masu imani Allah ya ce tsalin lalina yuri dunan ayatar duniya waɗanda duniya ce gabansu suna ganin ƙarunu suka dinga cewa ya laita lana mislama ya ƙarunu ina ma damu ne muka samu irin abin da aka ba wa ƙarunu inna hula zo azin azim shi fa yana cikin manyan masu rabo ai ya kwana ai ya ina ma mu muka samu yana fantamawa haka marasa imani suka ci gaba da fada ban san da wangarin ba Allah ta'ala yake cewa فخسفنا به وبدائره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ينا أكد وننتا قبر الله يزاد القتاة كوى الله بود القتاة ينقد قارون دشي ددوكي التاسة دجدا جر دجاء بند ميمان لك الله يبود القتاة سكا ربتا سكين قتاة قتاة ميمان لك فخسفنا به وبداره الأرض التي فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله بيد جماعة دسي إذا تكامت الأوشي تتيم كامسا كالأيرة تندسي دقى بلائم كما باين الله وما كان من المنتصرين الله يشدام بذي تبذى ما سكين وأن ذا أكاو الأوشي با بل يأخذ تدش سيكم وأن ذا أجيا سنة سوى إنا ما سوني إنا ما سوني شيش وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس وان ده سكي بور الى ما سوني شيء اجيا زي كفا ر تشوا وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا وي كانه لا يفلح الكافرون زي كفا ر تشوا وي كما ابي باكما ماكي ko a hausa kace wai tab kai ka ce ba Allah ne ke shimfada arziki ga wanda ya ga dama ba ya karbi domin gashi duk duniyar lokacin ba mai kudinsa amma kuma gashi an waye gari ba shi ba dukiya don Allah ya nuna maka cewa abin a hannunsa yake kaga in ya mutu ta yi ai dukiyar wasu su gada in shi kaɗai aka abin nan wasu su amfana to don Allah ya nuna wannan takamar da yake tukiyar ma gaba ɗaya ba za a ƙara ganin taban ƙasa ba ya tsaga ƙasa da shi da dukiyar gaba ɗaya ka nutsar da su kaga kamar an yi ruwa an ɗauke ba shi ba dalilinsa ba alamarsa ba wani abu da za ta nuna har ma iya tuna shi sai suka fara cewa laula an manna Allahu alaina la kasafa bina ba dan Allah ya yi baiwa gare mu ba ba dan Allah ya nufi mu da rahama ba la safa bina da damu za a hada tsagar kasa a nisa wai ka annahu la yuflihul kafiru tabbas kafiri ba zai taɓa rabauta ba wanda ya fetsare ma Allah ya yi masa butulci kan ni'imar da Allah ya yi masa ba zai taɓa samun rabo ba bayan Allah ya bada wannan labari sai Allah ya cike da cewa tilka darul akhirah wannan shine gidan lahira naj'aluha halin ladina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce wannan fa shine gidan lahira kuma muna ba da shine kadai ga waɗanda ba sa neman dagawa da nuna isa da yin alfahari ga bayan Allah a duniya ba sa neman yaɗa ɓarna a duniya Allah ce kyakkyawan ƙarshe yana tattare da masu tsoron Allah Allah ka sanya mu da baki ashe kenan idan Allah ya maka baiwa yi kokari bayan Allah ta amfana da wannan baiwar da Allah ya maka baiwa ce ta dukiya bayan Allah ta amfana da kai ka taimake su ka yi kokarin taimakawa wanda suke cikin tsanani tun daga ƴan uwa makusanta sauran kuma mai makota sauran abokan arziki da aminai sauran bayan Allah addinin Allah taimaki da awar Allah taimaki kiran addini taimaki kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya baka matsayi na ilimi taimaki bayan Allah karantar da su yi ƙoƙarin fitar da su daga cikin duhu kada ka rike ilimin daga kai sai kai yi ne ka hana wani ya amfana sai ka shiga cikin waɗanda ilimin za su zama bala'i a kanka Allah na cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون Allah ce waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na hujjoji da bayanai dalla-dalla na addini bayan mun yi bayani ga mutane filla-filla to waɗannan Allah ya tsine musu albarka kuma dukkanin bayan Allah masu tsinuwa sun tsine musu dukkanin bayan Allah sun musu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man su'ila al ilmi fakatamahu uljima bil jami min nar yawm al duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi ya boye yaki ya bar mutane a jahilci ko ya zo ya gaya musu abin da ba ilimi ba ya tattaro ƙarya ya dinga gaya musu abin da ba addini ba abin da ba shari'a ba shi ya zauna yana koyar da su shari'ar Allah yake koya musu ko zo dinga koya musu tatsuniyoyi yake koya musu sunnar annabi da littafin Allah ba su san alkur'ani ba wai san sunnar annabi ba sai tatsuniyoyi suka iya ya ta amanar Allah Allah yake uljima bil jamin min narin yawm al-qiyamah inji manzo Allah yake za a yi masalin zami da linzamin wuta a ranar lahira haka nan wanda Allah ta'ala ya ba shi dama ta matsayi na mulki yi ƙoƙari ya yi amfani da wannan matsayin wurin ya za a yi ya sama ma bayan Allah sauƙi ya za a yi ya samarwa wa bayan Allah abinda zai zama musu sassauci yadda za su rayu cikin kwanciyar hankali matuƙar bai wannan ba to shi ma ya jira bala'i daga Allah ta'ala domin shi ma wallahi Allah ba zai sassauta masa ba manzo yana cewa duk mutumin da Allah ta'ala ya naɗa shi ya jagoranci jama'a ya toje kofarsa gabarin bukatun mutane da kokensu ma'ana ya kare bai zan ma a gan shi. bai zan ya taimaka musu shi ma ranar lahira sai eh, Allah ya shiga tsakaninsa da bukatunsa da biyan bukatunsa da damuwarsa da talaucinsa ranar lahira kuma kowa matsiyaci zai ji gaban Allah shi ma ranar lahira sai Allah ya ce kai ma bukatunka ba za su biya ba manzala ya ce اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشكير اللهم عليه يا الله تو وند يجب أن تلم جن الأمة يا مطع مسو الله كنت تامتا أول ورم من ذا لسل ما ما من أمير يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة يتي باب ولو وند ذا باشو قلاده وسباين الله kiwon bayan Allah wannan tun daga mai kula da mutum ɗaya biyu zuwa sama Allah ya bashi wannan kulawar amma har ya koma ga Allah yana mai cin amanarsu har ya koma ga Allah bai sauke haƙƙinsu ba har ya koma ga Allah bai biya bukatunsu ba ya ce Allah ta'ala ya haramta masa aljanna ranar lahira ba shi ba aljanna wannan yana nuna aljaza'u min jinsil amal duk abin da kai wallahi sai ka gani saboda ka yi kokari ka yi mai kyau domin ka girbi mai kyau idan kai mummuna kanka kaiwa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu ayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu wanda yake kyakkyawa namiji ne ko mace halin kasancewarsa yana mai imani da Allah Allah ce za mu sakanta masa majiyar da shi da daɗin rayuwa kuma mu sakanta masa da mafi kyawun abin da ya kada man amila Sani hamfani na nafsihi wanda ya kyakkyawa dan kansa wa man asaa fa'alai ha, wanda ya munana kansa yayi wa shi zai ga sakamakon wa ma rabbuka bi zallamin lil Allah ba zalimi bane saboda karka ɗauka in ka musguna ka ƙi taimako ka ce ba za a yi ba ka ƙi ilmantar da su ka ɗauka cewa ka cutar da al'umma ko ka cutar da Allah ko ka cutar da shari'ar Allah ko ɗaya kanka ka cutar sanda ka ƙi sai Allah ya kawo su bayan Allah su kuma sai su sai Allah ya taimake su kai kuma sai ka zo gaban Allah ta'ala kana jiran samun wani sakamako Allah ya tabbatar da baka da komai kai ma a ranar Allah ba zai biya bukatar ka ba kuma duk mutumin da ya tsaya gaban Allah ranar la'ira Allah bai biya bukatarsa ba wannan ya shiga bala'i ko Allah ya ce sai ya masa hisabi filla filla sai an daddale wannan ya shiga bala'i kuma ba yadda za a yi ka musguna ma bayan Allah ka dauka ranar la'ira Allah zai shafa kanka ka wuce ba zai yi ba sai an daddale sai an fayyace sai masu bin haƙƙi sun bi kadi sai an ɗiba daga kyawawan ayyukanka an biya ko an ɗebo daga zunubansu an jibga maka da haka mu yi ƙoƙari mu kula da wannan hadisi aljaza'u min jinsil amal duk abin da za mu yi mu dinga aunawa shin wane sakamako zai zo mana da shi a gaban Allah mai kyau ne ko aka san haka mu yi ƙoƙari in mai kyau ne mai aiwatar in mara kyau ne mai yi haƙuri mu danne zuciyarmu ko mai za mu samu kada mu cutar da bayan Allah kar mu cutar da 'yan uwan musulmi kar a hada baki da shi a cutar da mu, kar a hada baki da mu a cutar da ƴan uwanmu masu la ilaha illallah domin abun ba zai kyau ba a ranar lahira Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata kyawawan ayyuka su samu sakamako kyakkyawa Allah ka kiyaye mu da aikata munanan ayyuka da samun munanan sakamako ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi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 wata bari za ka yi arhamar ra'imin yan uwa akwai dan uwa malam muhammad da zuli inuwa wanda ranar asabar da ta gabata iyalinsa allah ta ala karɓi rayuwarta a sanya ta cikin addu'a allah ka jikanta da rahama allah ka yafe mata akwai dan uwa alhaji sunusi shi ma da allah ya karɓi rayuwarsa allah ya yafe masa akwai dan uwa wanda shi ma liman ne ko wance alaran malam wato haruna wudil da Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma Allah ya ji kansa da rahma Allah ya yafe masa dukkanin magabatanmu baki ɗaya Allah ka yafe musu Allah ka sa aljanna makoma Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله